dan abin da zan na amfana da shi daga cikin karatun nan da zan yi sharing da ku sauran 'yan uwana dalibai shine idan ana karanta sira karkarin mai da hankali da daɗin labarin karkarin mai da hankali da Lata'if da yake yawan cirowa ya kai ta ji ka to ya aka kaza to ya ka rinka mai da hankali da wani darasin ake so a isar so da ita sira ana so ta yi reflecting rayuwar mu ta yau ne ai zamani ne na da to ai zamanin da ba zai taɓa maimaituwa ba ku da za ku maimaita zamanin saboda su suka san zamanin su ya zama yanda yake ba shi zamani ne ya mai da kansa haka ba ba a taɓa yin wani golden era a rayuwa kamar wannan cycle ɗin lokacin da manzan Allah sallama yake da rai ba shi yasa ce khairun nasi karni ba a taɓa yin ɗan adam ya yi wani zamani da ya fi alheri sama da zamani na ba in ji shi alaihi afdalu salatu a tammu taslim to ya mai da zamanin yanda yake ne ba wai saboda zamanin ya cika da waɗansu shekaru da suka bambanta da waɗansu shekaru ba ne a'a sinin ne ka sinini na shekaru ne irin namu amma su mutane ne waɗanda shi ya mai da su suka zama waɗansu irin mutane ga kaɗan daga cikin misalin abin da za mu ɗauka a cikin wannan rayuwar da za mu yi reflecting malam da ya zo mu ƙaddima ya ɗan yi ƙoƙari ya ɗan capturing abin da ya yi a baya don saboda ka samu haɗa darasin baya da na yanzu ya ɗan ba da ɗan ƙaramin background akan musailama babban abin misali a ciki shine yanda labarin gaba ɗaya haɗu akan mutum biyu kamar yadda in kana kallon wasan kwaikwayo ko fim ake samun babban acto a samu babban boss ai acto suna da yawa basawa ma suna da yawa amma babban acto ɗaya ne wanda gaba ɗaya tarihin labarin a kansa ya ƙare sannan babban boss a ƙarshe wanda shi ake so a kashe labarin ya ƙare labarin ya yi daɗi duk yadda aka gama fim in ba a kashe boss ba fim ɗin bai ƙare ba sannan duk yadda fim yake in ƙarshe aka kashe acto za ga fim ɗin bai maka kyau ba to labarin da ya gina akan musailama da yadda ya zama babban boss da yadda Khalid ibn Walid ya zama babban aktu, ba shi kadai ba ne jagora daga cikin jagororin da aka tura su ya kukuwa na hurubun ridda amma sai zama duk an zo an koma labarin ya koma akan Khalid ibn Walid sannan waɗanda suka yi ridda <clears throat> ba mutanen yamama ba ne kawai amma sai aka mai da hankali kan nan to kai ma yanzu ka mai da hankali gaba ɗaya labarin ka ga me za ka ɗauka duk da kaji sunayen characters da yawa wanne ne wanda za ka fi mai da hankali a kansa shine abin da aka faɗa a kan acton nan Khalid ibn Walid sannan menene central darasin da za ka ɗauka na gujewa a rayuwarka shi ne santan yanda musailama ya kare duk da cewa ba a zo karshen yanda ya karen ba amma ka je alamun mukaddimar da take nuna dole zai kare kuma irin yadda aka faɗan dole haka zai kare a kaskance waɗannan kuma dole za su zama su ne masu ɗaukaka to a ciki ya ɗan faɗi wasu abubuwa a wajen mukaddimar akan yadda mutane suka fara ganin alamu na rushewar musailama amma su ba su hankalta ba to kai yanzu da ka ji labarin sai kai ka hankalta su tasu ta kare ai irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ake kawo mutane ya sa musu albarka a ga albarkar malam ya ce an yi ta kawo irin wannan musallama shi ma don ya sa musu albarkar sai albarkar ta rushe sai zama a madadin albarka sai a samu kishiyar haka a samu akasin haka amma duk da haka ka ta wani abin mamaki sun ci gaba da bin sa fa darasin da nake so ka gane ne kar ka ɗauka yawan mutanen da suke bin wani ka ɗauka ne alamar daidai ɗinsa yayin wane ba shi yake nuna daidai ɗin wane ba ɗabi'a ta ɗan adam ita ce duk mutumin da ya fito da wani abu sai an sai ya samu mabiya sawa'un gaskiya ce ko ƙarya saboda shi ɗan adam Allah ya yi shi da zuciya wadda take asalin an gina ta akan hawa ne sai dai kai ne zaka hana kanka hawa ɗin shi sa Allah ce wani nahan nafsa anil hawa kai ne za amma asalin ɗabi'ar ɗan adam dole tahwa ila shay dole sai ta karkata zuwa wani abu ko daidai ko barna amma zuciyarka ta tsaya kyan barata karkata ba wallahi dole sai ta karkata ɗabi'ar ta ce to idan ka hana ta bin barna sai ba za ta bi barna ba in ko ka barta to za ta iya bin barnar shi yasa kaga Allah maɗaukakin sarki bai daina turo annabawa ba suna shiryar da mutane bayan annabawa Allah bai daina albarkartar kowace al'umma da kowane zamani da malamai ba saboda idan aka daina haka to mutane a ɗabi'arsu za su bi za su bi ɓarna dan adam shi a karan kansa haka kawai in ka bar shi ya ga barna wallahi zai bi shi yasa Allah li kulli qaumin had Allah ya ci gaba da turo masu shiriya saboda kar a bi barnan nan mutanen musailama sun ga barnar fa amma duk da haka sun ci gaba da binsa sun ga ƙarya yake yi amma sun ci gaba da binsa to wannan ya nuna mana a wannan zamani namu a yanzu akwai maɓarnata a kowane ɓangare, maɓarnata a harkar siyasa wanda zaka iya gane cewa wannan maɓarnaci ne amma duk da yana da jama'a kar ka yi la'akari da yayinsa kar ka yi la'akari da adadin mabiyansa kar ka yi la'akari da zirin zancensa ka yi la'akari da idan kana da basira ka ga shin yana kan tafarki na daidai in ba haka ba za ka bi gaugawuya za ka bi na yawan jama'a kuma yawan jama'a in ka ce za ka bi shi bata za a yi ina fata an fahimta shi yasa ita gaskiya galibi takan bi gaskiya ne ba ta bin abin da hawa yake bi walawai taba a ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin ita ƙasa duniya ma gaba ɗaya za ta lalace an ce za a bi son rai ne don haka mu ɗauki wannan darasi mu ɗauki wannan izina ana samun su a cikin uh, masu uh, mawadata ana samun su a cikin harkar 'yan boko ana samun su a cikin harkar a cikin harkar addini a cikin malamai waɗanda asali ɓarna ce a gabansu kuma in ka bi su wallahi batar da kai za su yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce du'atun ala bi jahannam masu kira ne akan kofar jahannama suke kiran mutane kuma mutane za su bi su saboda haka kar don zallan mabiyan mutum ko zallar iya maganarsa ko jara'arsa yadda yake faɗa da masu gaskiya da sai ka ce alamar shi ma yana da gaskiya na jijji mamaki kwarai da gaske lokacin da nake bibiyan in kana duba comments a social media lokacin da ake lokacin da Abdul Jabbar ya fito yayi yayi ya fara ya fara yin tashi har sunansa ya fara fito in kana jin comments in wani ya dan saurari dan wani abu sai ka ji wani yana cewa ka amma fa shi ma fa su amsa mana kaga tun daga nan yanzu ya fara shakkan malamansa ya na cewa kai wannan magana tasa tana so shi yasa shubuha ba a so ta shiga cikin al'umma shi yasa da musailama ya fara gaya wa mutane shubha suka fara karba kenan sai zama dan su wallahi a haka aka kashe su kuma wasu har suna ji a ransu cewa wannan gaskiya ce wanda bai ji ransa gaskiya bane musailama ba kuɗi zai bashi ko mulki zai bashi da zai isa yadda har a kashe shi ba shubha ce ta masaiwa har suka bari aka kashe su a haka kuma shikenan sun tafi don haka kana iya sa ka rasa komi saboda shubha